baki mai yanka wuya. Yayin da shekara ta 2023 take mana bankwana, shirin namu na yau zai kawo muku bitar wasu muhimman al'amura da suka faru, da kuma muka kawo muku a shirye-shiryen baki mai yanka wuya da suka gabata. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda watakila za a iya tunawa an soma shekara ta 2023 ne tare da cece kucen siyasa a Najeriya, kasancewar ta shekarar babban zaben gama gari na ƙasar. Ana dab da zaben ne kuma a cikin watan Fabrairu. Gwamnatin tarayya a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta fito da wani shiri na sauya fasalin takardun kuɗaɗen ƙasar. lamarin da aka ta'allaka shi da zaben wanda kuma ya jefa 'yan najeriya da dama a cikin mawuyacin hali gaskiya wanga abin ni ya taba ni bai min daɗi ba game ga canjin wannan kuɗin saboda kuɗi sun karamta ga hannuwan mutane wa'inda aka shi yau na fito in sha shayi duk da mai shayi ya nuna min cewa in ban da kashi ba zan sha shayi ba ala dole kuma shi bai da akawun ɗin da zan yi masa transfer a kawo mana abu kai tsaye a danga to zai dan taba mu ko da abin ya zama alfano na gare mu daga baya ana magana kan tattalin arziki da sauransu ko wani abu da yau ka jibi kasuwa ga ta nan ga yadda take mutane zazzaune suke kasuwancin su bai ci gaba ba amma ni dai ban ga alfano yin wanga abu ba saboda mi babu sabbin kuɗin da aka nuhin isashi ga mutane tun farko ba a yi abin da ya kamata ba lokacin da aka ce kawai za a bullo da kuɗi za a fara amfani da su ranar kaza da kaza farko wanda ta fara kalubalanta wannan abun ita ce minista kuɗi ta ce ba zai yiwu tana minista kuɗi ba a ce ba ta san da wannan magana ba kuma ta yi magana cewa shi gwamnan babban bankin najeriya bai gabatar da bukata ta hannunta ba yan majalisar dattawa da yan majalisar wakilai na tarayya suka ce su ma ba a tuntube su ba to a nan wurin karkashin dokokin ƙasa an karya dokar ƙasa. A ranar 25 ga watan na Fabrairu ne aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya. Inda bayan kwana uku hukumar zaben ƙasar ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a zaman wanda ya lashe zaben. Tinubu Bola Ahmed of the APC having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner. and is returned elected. Thank you. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar dinnan da ta gabata. Inda kuma ya ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaɓen na shugaban ƙasa.

da kuma rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp wanda yake da ƙuri'u miliyan ɗaya da 1,496,689 to sai dai kuma tuni 'yan takarar manyan jam'iyyun adawa kamar peter obi na jam'iyyar labour party da atiku abubakar na pdp suka fito suka yi watsi da sakamakon zaɓen da aka bayyana kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan najeriya kudu da arewa gabas da yamma hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba e, kaga bivas din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba kasan haka suka yi mana 2019 gaba ɗaya suka ɗauke sama suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an najeriya cewa za ta tabbatar cewar idan aka kaɗa zaɓen nan ƙuri'ar da aka kaɗa. a nan take za a fito da sakamakon zaɓe za a buga ta a yanan gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanan gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi sa bisa kan adalci da doka da oda ba ta yi hakan nan ba kuma ta fito da ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe to kuɗin da aka kaɗa a lokacin nan ba a yarda da ita ba A ranar 18 ga watan Maris kuma an gudanar da zaben gwamnoni a jihohi 31 na Najeriya, wanda shi ma ya bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin Arewa. Jam'iyya wata ta ɗauka ga wata kama a Benue, wata jam'iyya ta arsa ga wanda annan. A Sakkwato jam'iyyar APC ta arsa ga PDP, a Talato PDP ta arsa ga APC, a Kano kana ganin kuma yan npp ce ta ansa ga EPC. wato ni ina gani wato mulkin demokuraɗiyya ne ya fara nuna za a ce mutanenmu sun fara gane cewa lalle fa ana iya suna iya zaben wadda suke so suna iya hamɓarar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata gwamnatin da, da yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so in ka duba uh, kowane jiha tana da nata tana da nata dalilun amma duk suna kama ne da cewa e, mutane sun fara bude ido sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba ba dole ne su yi haƙuri ba suna iya canzawa ina jin abin da ya faru kenan ɗaya daga ciki amfani da na'uran irf ɗin nan da aka yi da kuma na shi bivas ɗin nan ya kasance magudin zaɓe a kara a kada ƙuri'a amma a ce mutane goma sun kada ƙuri'a amma a zo a kawo mutane ɗari ba zai yi ba shi wannan na'ura da kuma abin nan na intanet wato shi irf da inec ta kawo duk yadda kai baka canza zaɓen nan ko da ka canza zai nuna A ranar 26 ga watan Yuni, sojoji a jamhuriyar Nijar sun yi wani juyin mulki inda suka hambarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Muhammad Bazoum tare da ayyana janar Abdulrahman Chani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata ƙalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin. To amma dalilan sun haifar da ayar tambaya a tsakanin 'yan ƙasar. kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwa wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya kowa ya sani na ɗaya shi kan kanshi shi kan kanshi ba zumfin bai taba tsaye muhalkin da zai zama shugaban kasa wata rana na faɗi hira ce wata muka yi da shi na biyu shine cewa kowa ya san zaɓen da aka yi a Nijar kowa ya san da wani juyin milki ne kwace milki ne aka yi wato kowa ya san da jiha guda ce jihar tsohon shugaban kasa ta kawo sakamako kuma mutane sun yi Allah wadda ga wannan wato kwace iko ne suka suka zo aka zo aka dora sun saboda yayi kariya waɗanda suka yi aikin nan na asha da nake faɗi can baya saboda wannan aka sashi to amma sai zamanto da ana tahiya shi yana so ya sauya ana tahiya shi yana so ya sauya a kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rashin jituwa to rashin jituwa nan shi yasa kamar su yan pendes tare da suka karbi kamar an gare akwai mutanen bazum akwai mutanen oo to mutanen oo nan fa su ne zamanto maye maye makarabar ma na na jafiya ta pendes ya to can ne aka yi wannan wannan eh, kana nufin eh, mutanen tsohon shugaban kasa eh, Muhammadu Isu Muhammadu Isu na faɗi mutanen shi su ne kuma duk wannan shine umman ba kisa duk abin da ya faru a Nijar na kwarai da lala tun ba lalan ba duk abin da ya faru ma tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu shine Umar ba isa wannan abu ba wani ba Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya. Sai mako mai zuwa inda za mu ɗora daga inda muka kwana dangane da bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. A madadin dukkan wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.